ya ya rasulullah hakika wannan wani al'amari ne mai matukar ban al'ajabi da ya faru da wasu masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yayin da suke kan hanyar su ta zuwa maulidi inda masu garkuwa da mutane suka yi awon gaba da su sai dai a cikin wannan hali wani abu ya faru wanda ya yi matukar ba mutane mamaki bari kuma yanzu ku ji labarin yadda ta kasance tsakanin masu zuwa maulidin da masu sana'ar satar mutanen. Ma musulmi assalamu alaikum. ga sako zuwa ga duniyar musulmi duk mutumin da yake bin hanya babba kaduna abuja katsina maiduguri hanyoyin da kuka san cewa lalle ana satan mutane to dan allah dan annabi ku koya 'ya'yanku zikiri da san annabi muhammadu domin akwai yaran da suka bar kano za su tafi molidi kaduna ba su kai tashin yare ba aka sace su uku bayan an kai su shugaban barayin yana kallon yaran ya ce na kuɗi suka ce ba kuɗi me yasa ba kuɗi wurin wa za a karɓa suka ce ba su da kowa ina za ku je suka ce kaduna mu baƙin annabi muhammadu ne shugaban barayin mutane ya ce shi ma ya ce sallallahu alaihi sallam yana faɗan sallallahu alaihi sallam sai yaro ɗaya ya ce a ashe kai ma na annabin ne kuma kake satan mutane dan da nan wannan barawo idan sai kiri-kiri saboda ya san shi musulmi ne har abada kuma a zuciya amma hanyar neman kuɗin sa kenan satan mutane la ilaha illallah la ilaha illallah saboda hakan nan ya bada wannan yara guda uku zuwa ga wata karuwarsa aka ci gaba da ce da su daɗi kaji madara maltina aka ta kula da su har kwana uku daga nan yace na bakin annabi Muhammad suka ce ga mu nan yasa su a mota ya dawo da su Kano har adakawa ce to na kawo ku gida ne ku tafi wurin iyayenku saboda annabi Muhammadu suka tafi gida suka ce haɗa musu shayi haɗin kauri su sha me ya kwace su addu'a da san annabi Muhammadu duk mutumin da ya ce zikirin da ake manzan Allah ya yawa to bai so Allah ba domin kana shiga Ka'aba abin zagani a Ka'aba a Makka Allahu Muhammadu saboda haka nan a ci gaba da addu'a ya hayyu ya qayyum ya maluku ya dahiyanu kuma a ci gaba da gurudin ya Allahu ya Allahu 66 sai ka yi sai ka yi ta 66 zai baka dubu hudu da ɗari uku da hamsin da shida suna da amfani wannan abubuwan duk lokacin za ka shiga hannun barayin mutane ko ka samu ana fashe a hanya don Allah ka ku dinga ihu ku sauri ku ɗauki zikiri ku dinga yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hasbunallahu wa ni'mal Allah zai kawo gudunmuwa su ma kuma za su tausaya muku muna musu fatan Allah ya shirye su Allah ya sa su gane su masu tuba saboda annan Muhammadu. Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah la Rasulullah